Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Na dawo a karo na biyu. Mutane abin da nake so mu gane shine ba a taba yaƙi da tsoro. Ba a taba nasara da tsoro. Duk abin da ka gani a rayuwa mutum ya jajirce ne tukunne ya samu nasara. Ba ka taba yin nasara tare da tsoro a cikin zuciyarka. ina so ka san cewa kai dan adam ne kuma mai neman yanci a matsayin na dan arewa wanda kake so a duba ma kuma a ma adalci don haka dole sai ka zama mai dakakkiyar zuciya da za mu koma baya mu bincika tarihi mu ji ta taya aka yi nasara ta samu ta taya aka yi mutanen baya suka tafiyar da rayuwarsu da yanzu mun daɗe da sawa zuciyarmu yanci muke nema abubuwa da yawa za su ci gaba da faruwa in dai ba san mu suwaye ba in dai kuɗi zai ci gaba da bamu sha'awar da ya fi mutuncinmu ya fi mana a kashe mana yara ya fi a sace mana kanne a sace mana iyaye ya fi a kashe mana dangi da dukkan wani wanda yake cikin ƙasar mu to tabbas ba mu shirya kawo canji a ƙasar nan ba in dai kana son canji sai ka zama ka rufe idan ka dukkan wani abu da zai kawo ma kwaɗayi wanda zai hana ka ka tashi ka nemi 'yancinka ina so ku gane duk abin da aka ce muku da tsoron da ake baku da wani abu da ake so a gaya muku akan kar ku nemi yancin ku bai wuce ana so bane ku ci gaba da zama ku dawwama inda kuke kar ku ji tsoro domin mutuwa ta Allah ce duk wanda kaga ya mutu lokacin sa ne duk wanda kaga ya tafi a yau to Allah ya tsara mai ba zai ƙara daidai da dakika ɗaya a cikin rayuwarsa ba bai fi da mutuwa za a tsorata ka ba to ka sani ba wanda ya isa ya fashin ka in ba Allah ba mu dinga tunawa da cewa ubangiji shi ya yi mu kuma shi yake da ikon tafiyar da mu a yanda muke a kuma duk inda muke to don haka yanci yana tare da tashin da kai ka nemi shi shiru ba shi bane abin da zai ci gaba da bamu a cikin kasar mu ba rigima muke nema ba amma muna neman yanci a matsayin mu na 'yan arewa kuma 'yan cikin najeriya wayanda muke burin a ce yanye da kannan mu da za su zo nan gaba sun samu farin cikin da mu bamu same shi ba ba ana yaki ba ne don kai kawai me zaka riska a cikinsa ana yaƙi ne don 'yan gabanka su ji daɗi don kannanka da 'ya'yanka da za su taso su ji cewa sun samu wata nasara a cikin rayuwar da suka yi kar mu zamto waɗanda za mu sa 'yan gaba su yi rayuwa mara 'yanci kamar wacce muke cikin ta a yanzu idan mu ya riga ya buɗe zuciyar mu ta riga ta bushe in dai ana so mu tsaya da abin da muke a bamu yancin da muke nema yanci muke nema a matsayin mu na yan adam yanci muke nema a matsayina na dan arewa yanci nake nema a matsayina na musulmi don haka in dai ana buƙatar mu zauna mu abin da ya dace a biya mana buƙatar mu a nuna mana cewa mu 'yan adam ne kama kowa in kuma ba haka ba karkari mutuwa ce ina so mu tuna muku da cewa zuciyar mu ta yake kashewar da kun daɗe da kashe mu a cikin zuciyar mu me ya rage mana ba ci ba wuta ba subsidi na cikin ban fetur to me muke nema wani irin mutuwa ake so mu ne mutuwa mai dalili ya fi mai ne mutuwa mara dalili ina mai tana muku akwai Allah kuma in dai ba ku koma gare shi kun biya mana abin da muke so ba. ina tausaya wa inda za su je tarar da ubangiji a yanda suke